en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda 'yan bindiga ke kawo barazana ga lamuran tattalin arzikin manoma a jihar Kaduna. Jihar Borno kuma ta dukufa ne ga aikin rajistan filaye da gidaje. A jamhuriyar Nijar kuma muna dauke da rahoto ne kan yaƙi da jahilci. Muna tafa da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yardan Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko sai a saurari labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A jiya talata shugaban Amurka da zababben shugaba Joe Biden sun gudanar da taruka a wurare daban-daban masu nisan kilomita 160 da kuma suka saba wa juna a siyasance akan yaƙi da cutar coronavirus. Trump a wani ɗakin taro na fadar White House ya sanya hannu a kan dokar umarnin shugaban ƙasa na fara ba Amurkawa maganin rigakafin coronavirus ko da yake ba iya gane yadda za a aiwatar da dokar ba. Dokar ta umarci sakataren kiwon lafiya da harkokin bal'adama da ya ba da muhimmanci ga Amurkawa wurin raba maganin rigakafin COVID-19 a cewar fadar White House da bata yi wani ƙarin bayani ba. a wani taro a garin wilmington da ke jihar delaware biden ya bayyana rashin gamsuwar shi ga yadda covid-19 ke ƙara yawa da kuma yawan kwantar da mutane a asibiti a cikin amurka Biden ya yi alkawarin ba mutum miliyan ɗari maganin rigakafin cikin kwanaki ɗari, da gwamnatinsa ta kama aiki. Yana mai cewa wannan kadai ba zai kawar da cutar gaba ɗaya ba, amma dai za mu iya bakin mu mu yaƙi cutar. a hali da ake ciki kuma zababben shugaba joe biden ya bayyanar da manyan jaman da za su kula da sha'anin kiwon lafiya a gwamnatinsa a jiya talata waɗanda suka yi ɗamarar tunkarar cutar da ta'addabi ƙasar da ke kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 da yawan su ya kusan miliyan goma sha biyar kana sama da wasu mutum dubu ɗari biyu da uku kuma suka mutu Biden da za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu ya lashe takobin yaƙi da annobar kane ya kira ga Amurkawa da su saka takunkumi a lokacin da za su shiga cikin jama'a a kwanaki ɗarin farkon mulkinsa. Adadin sababbin kamuwa da cutar na ƙara yin muni a Amurka, lamarin da ya kai mutum dubu ɗari biyu ko fiye da haka suna kamuwa a wuni guda. yayin da amurkawa da dama a wasu wurare a cikin kasar suka kiyarda da saka takunkumin biden ya ce garin shi na wilmington da ke dilawaya da suke saka abin rufe huskam ba suna yi ne don siyasa ba sai dai suna nuna kishin ƙasa ne biden ya ce kiwon lafiya haƙƙi ne ga kowa amma ba wai alfarba ne ga wasu mutane kalilan ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin habasha ta ce sojojinta sun harbe ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a yankin tigiri da ke rikici da ƙasa a ranar lahadi bayan da ma'aikatan suka kutsa shingayen tsaro guda biyu wani babban jami'in gwamnati Redwani hussein ya faɗa wa manema labarai a addis ababa a jiya talata cewa lamarin ya faru ne a lokacin da tawagar majalisar ɗinkin duniyan suka yi yunkurin isa sansanin shimele da ke ɗauke da 'yan gudun hijirar eritrea ya ce jami'an tsaro sun buɗe wuta a kan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a lokacin da suka yi yunkurin shige-shinge na uku Hussaini ya ce an faɗa musu akwai wasu wurare da ba za su iya wucewa ba amma sai suka jefa kansu cikin hatsari mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefan dujaric ya faɗa a birnin new york cewa sun ga an harbe ayarin majalisar ɗinkin duniyar a tigire ya ce akwai labari masu fargaba da suke samu kana suna tattaunawa da manyan jami'ai don bayyana damuwansu domin kaucewa faruwar haka nan gaba a ƙarshe bikin shekaru biyar na yarjejeniyar sauyin yanayi a paris na tun karowa inda ake shirin gudanar da gagarumin buki mai cike da tarihi tsakanin ƙasashe 196 ciki har da amurka domin ƙarfafa martani da duniya ke ɗauka ga barazanar sauyin yanayi ta hanyar daƙile gurbatacciyar iska mai illa ga tsiro shugaban amurka donald trump ɗan republican da ya taɓa fatali da batun canjin yanayin kane ya ta batun ya janye amurka daga yarjejeniyar a farkon wannan shekara yana mai cewa yarjejeniyar rashin adalci ne ga sha'anin tattalin arzikin ƙasar amma zababben shugaba joe biden wanda shine mataimakin shugaba barack obama a lokacin da amurka ta shiga yarjejeniyar ya yi alkawarin sake mai da ƙasar a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris da zaran an rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu Shirin yanayi da zababben shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris ke niyyar aiwatarwa ana masa kallon wanda ke tattare da tsinkaya fiye da duk wata gwamnati a kasar Amurka tare da shawarar saka jarin dala triliyon guda da digo bakwai wurin kawar da barnan sauyin yanayi kafin shekarar dubu biyu da hamsin. Bayan ayyana shi wanda zai lashe zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan Nuwamba. Biden ya nada tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin Amurka a kan sauyin yanayi na farko. Kwamitin karɓar mulki na Biden ya faɗa cewa Kerry wanda ya wakilci Amurka a yarjejeniyar Paris zai samu kujera a Majalisar Tsaron Ƙasa na sabuwar gwamnati, lamarin da ke tabbatar da aniyar sabuwar gwamnatin na gaggauta yaƙi da sauyin yanayi a matsayin batun tsaron ƙasa. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. har ya zuwa yanzu dai al'ummomi da dama da ke wasu yankuna a jihar kaduna na ci gaba da kokawa kan matsalar tsaro musamman hare-haren 'yan bandaga da kuma masu garkuwa da mutane garuruwa da dama a ƙananan hukumomin cukum birnin gwari da kuma igabi sun ƙauracewa garuruwansu yayin da wasu suka zama jami'an kare kansu da kansu ga dai rahoton isa lawan ikra al'umma da dama daga kananan hukumomin cikin birnin gwari da igabi a jihar kaduna dai sun riga sun ƙauracewa garuruwansu yayin da waɗanda ke ci gaba da zama ke zaman ɗarɗar tare da tsarin yadda za su rinka gadin kawunansu Daya daga cikin al'ummar yankin Kerawa na karamar hukumar Gabi ya ce wannan rashin tsaro da ya addabi al'ummar yankin su dai ya riga ya karya musu tattalin arziki. A suna na Yusuf Abubakar Bala dinki daga Kerawo karamar hukumar igabe nan jihar Kaduna Najeriya. Al'umman kerawa gaskiya mun tsinci kanmu a wani hali mai tsanani na kunci da damuwa kwarai da gaske domin akwai waɗanda suka yi noma gonakin ba su samu ba an kona musu ainihin abubuwan da suka shuka sannan da damina an hana mu noma kuma sannan sanadiyan barayi ne suka karya tattalin arzikinsu suka rusa al'amarinsu sun bar gidajensu da yan uwa da sauran dangi an dai kwashi iyalai an gudu sannan tattalin arzikinmu a wannan ward wallahi ya kare ya'yanmu babu makaranta in an turo malamai an ce su zo su karantar da mu ba sa zuwa saboda ishu na tsaro su ma al'ummar yankin buruku udawa da birnin gwari suna da irin waɗannan koke-koke kuma sun ce ko a jiya talata ma sai da aka tar hanyar kaduna zuwa birnin gwarin da aka sace wasu mutane eh lallai yau fulani sun tara hanyar nan kuma an yi tabu da su yanzu ni ma yaro na yana ciki sun kwashi jama'a dai zuwa daji kan hanyar kaduna zuwa guduwa zuwa birnin gwari daga baya dai daga karshe jami'an tsaron sun zo aka ta tabu da su ne hakimi ne haka sun suka kashe dan ba na sarkin ciko sun je gidansa suka same sa a nan jiji suka harbe sa ya mutu sai suka ɗauki mutane guda biyar sai suka bi ta kawuya suka buge wani mutum ɗaya a wurin sai suka bi ta tarugu sai suka ɗibi mata guda biyu to su gaba ɗaya suna daji ji da su. Sannan kuma na ji kun yi maganar an ɗauki mutum talatin a gona. Eh har yanzu ba su dawo da talatin suna nan a daji ba su dawo ba har yanzu mutum talatin suka ɗauka da uku amma mutum uku sun dawo. Tuni dai wannan matsala ta tsaro ta sa kiran wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki a jihar Kaduna domin samar da mafita. sanata obasani shine wakilin shiya ta biyun jihar kaduna a majalisar dattijan tarayyar wannan kasa kuma ya ce wannan taro ya samar da matsaya kowa da kowa yana da haƙƙin ganin cewa ya ba da gudunmuwan shi ta kowane hanya domin an samu zaman lafiya da ci gaba a wannan jiha ta mata kaduna kuma idan da ana so a samu karshen wannan matsala dole a yi ƙoƙari a kawo 'yan sanda na jiha domin ka duba matsalolin da ba su kare ba kuma wannan allah Allah ya mu da muke majalisar dattawa mun kamo hanya wurin ganin cewa mun canja wannan doka da ke kundin tsarin mulkin ƙasar nan domin a samu wannan canji. Ina tabbatar maka cewa za a iya maganin kashi tamanin cikin 100 na wannan tsaro amma yanzu dole mu ɗauko dubaru da kuma mu ba da shawarwari inda za a ci gaba da kare al'umma kafin Allah ya kawo wannan doka a canza ta. yanzu dai maganar lalubo mafita akan magance matsalar tsaron da ta addabi al'ummar yankuna da dama musamman da arewacin wannan ƙasa. ita ce ta fi ɗauki hankalin 'yan Najeriya musamman ganin yadda rayuka ke ta faman sarwanta a sassan wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla. To a jihar Borno kuma gwamnati ta dukufa kan aikin rajistan filaye da gidaje. Ga karin bayani daga babban sakataren tsara taswirar jihar injiniya Adam Bababe. Mun fara tattance filaye da gidaje duk wannan takardu na filaye da gidaje wanda suke nan mun fara sa su a injin mai kwakwalwa eh, kwamfuta a cikin database muna so mu tabbatar akan kowane gida ko kowane fili da yake cikin maiduguri akwai shi a cikin rekod nashi a cikin kwamfuta ko su gidajen mutane da haka yanzu ga an fara zanawa ciki na ga hada gidan tsohon gwamnan jihar borno mai gwani na cewa ya kawo kamar sa na shaidan cewa shi mallaki wannan filin shi a zaman na tsohon gwamnati da cewa marigayi ne yanzu bai kawo nan kuma ba shi da wannan takardu ne ya sa ku dauki wannan mataki ilahirin gaskiya wato mafi yawanci daga cikin jama'anmu wasu suna da takardan ya kamata su zo su biya kudin haya na shekara wanda aka fi sani da ground rent ba su zuwa su biya so shine yasa ake wayannan rubuce-rubucen ba wai don ba su da takardu bane wasu to akwai zargi kuma da ake kamar ma'aikatan ku suna kamar zaɓe haka kamar amin misali a gidan sabon sabon an ce akwai gidan gwamna a yanzu wato gidan professor zulu mm. wanda da aka je an tsallake gidansa sai aka yi makin wasu makwabtansa cewa bai kamata su gina irin waɗannan katanga ba me za ka ce game da wannan wato abin da yake faruwa mutane suna manta wani abu idan an fita irin wannan aikin wato ba zai kyautu mana mu zana kowane gida a irin wannan estates din nan ba tunda estate ne elite ne sai mu je wasu katangu mu zana sai mu sa aro in ka lura a cikin gari babu amma a wannan estate zan zaka ga aro in mun sa aro muna indicating akan cewa layin nan duk abin da ya shafi layin nan wannan su koma mita daya baya ko su koma mita daya da rabi baya wanda kaga a cikin gari ba zai yiwu mu haka ba in ka duba akwai gidajen mai da dama da zaga an gina a cikin gari a cikin gidajen mutane kamar waɗannan mutane suna da izinin gina yan gidajen mai ne haka kuma ba sa la'akari irin wannan hatsari kuma kamar ku ba ku magana kai kafin zuwan mu akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ba abun magana ba ne to kaga dole yanzu ne za mu fara wayannan gyarace-gyaracen akwai wayanda wurin tabbas bai cancanta a bada gidan mai ba amma an bayar kafin mu wannan agency din amma yanzu muna kokari dai mu gyara abubuwan da ta gudana a irin wayan abubuwan a ƙarshe amma yana son san makomar gidajen da aka zana a dubu ɗaya da ɗari uku da aka ce an gina su akan hanya ko kuma hanyar magudanar ruwa menene matsayin su da aka ce za a rushe su a kwanaki report na wannan kwamiti din tana gaban gwamna ana jira gwamna da jama'an shi su ba da ina ne hanya ina ne mafita yadda za a yi da wayannan gidajen a'a za a ci gaba da wannan rushe-rushen ne ko za a tsayar da su ne ko za a caccanza wasu abubuwa ne kafin a fara aiwatar da wannan. Sakataren tsarin taswirar Borno injiniya Adam a zantawarsa da wakilinmu Haruna Dauda biyu Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A garin birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar an gudanar da bikin soma aji na biyu na karatun yaƙi da jahilci ga mutane da basu samu damar yin karatun boko ba. Aikin na samun tallafi daga ƙasar Amurka Millennium Challenge Account Nijar domin bunƙasa noma da samar wa manoman ilimin yin noma da sayar da kayan nomansu. Ga Haruna Mamman Bako da rahoton. wakilin gwamnati da ya wakilci shugaban gundumar birnin kwanni ya mini karin bayani game da daɗin da suka ji na samun wannan tallafin ni a maduka ne ake ce min ne na alfabication education non formal ko in ce ayyukan yaƙi jahilci a nan departamentin kwanni e lalle farin ciki muna da shi sosai saboda ka san shi wanga projen gabaki daya eh, shugaban kasa shi ya samu yin hulɗa da kasar amurka aka zo don a gyara gandari kuma a cikin gyaran gandar nan ne aka sa wannan eh, aiki na yaƙi jahilci saboda al'ummar da ake wa wannan horo ita ma ta ƙara inganta bisa da duk ayyukan da za su yi kamar misali da noma da kiwo da ɓangaren lahiya saboda an tabbatar da cewa duk abin da ka koya na ilimi za ka yi amfani da shi bisa da ayyukan rayuwa. ita ma wakiliyar mca niger da ke wakiltar kungiyar ta amurka da ta tallafawa al'ummar ta birnin kwanne ta hanyar kungiyar kowa ta soshe masisi domin gudanar da wannan wannan aikin na karatun yaƙi da jahilci domin manoma su samu ilimin tafiyar da ayyukansu na noma da ma kasuwancin kayan noman ta ambata mini dalilan ƙasar ta amurka ta hanyar mca nijar na yin haka sunana amina to dama cikin wannan program na mca nijar wanda ake ce ma compact dama daman matsayina ni a duka shugaban bangaren da ya shahi yaƙi da shahi kun san daman shi wannan program na mca niger na compact wanda yake taimako ga ƙasar america da ta kama niger shi to kun san an ce shi daman da an kai bincike kwarai ayi wasu etude kwarai sai an ga ya kamata duk taimakon da dai za a kawa ga ƙasar niger ana so a samu warkewa ga talauci to sai an ka taimako kwarai bisa ga bangaren noma na su gandari da da sai an ka ce sai an ka kuma taimako bisa ga bangaren kamar yaƙi da jahilci saboda su wa'annan mutane da za su unhwani da gandari to tabbat in ba a ba su horo bisa ga yaƙi da jahilci ba za a samu tangarɗe da mashkile ba shi ko ilin mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji ibrahim salifu dan galadima kirayi ga al'umma da ta yi amfani da wannan damar domin cin muriyar wannan tallafin na samun ilimi. to muna kira ga al'umma duk wanda Allah ya bada ko mace ko namiji su san nauyin da Allah dora mishi na shi ilmantar da shi jahili makaho ne da duhu da haske suna zama dai to ilimi haske ne wanda abba da ilimi cikin duhu yake wanda an bai da ilimi makaho ne to mu kokari kan mu ai ƴaƴan mu basu makahi sannan mu da Allah kadir mun kan mu ba su yi shi ba muna kira gare su maza da mata na kasa kwani duk wanda ya san bai karatu ko na arbiya ko na boko to shi kokari shi to cikin wannan initiative ta taho gare mu nan shi rubuta suna ne shi kokari shi ko yaki jahilci nan tunda yanzu cikin yaki ne na muke tunda an riga an girma kuma kyauta aka bashe shi kusan makoya yaki da jahilci mazan su da mata dubu hudu da ɗari biyar ne za su ci moriyar wannan tallafin a aji na biyu na koyar da yaki da jahilci da ke samun tallafi daga kasar amurka haruna mamman bakon na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar kar dai a sha'afa murya amurka Amurka ake sauraro. Yanzu ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da jimirin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. za ku ji daga bakin wasu mahalarta taron yanayi wanda mujallar outreach ya shirya a birnin kaduna a makon jiya mun fara da jin ra'ayin wani tsohon minista a zamanin gwamnatin shugaba obasanjo game da taron na bana wanda aka yi wa taken yadda za a samar da ingantaccen hanyar samun makamashi domin dakile kwararowar hamada ministan yanayi a zamanin shugaban kasa a zamanin mulkin shugaban kasa olusegun obasanjo alhaji muhammad kabir sa'id to alhamdulahi abu ne mai mahimmancin gaske kowa ya san cewa muna bayan ƙasa a zaune shine ake cewa environment idan ya yi kyau rayuwar mu za ta kyau in ya lalace mun shiga cikin fitina saboda haka wannan taro yana da mahimmancin gaske ba ga najeriya ba ga duniya baki daya in mahallin mu ya gyaru to mu za mu ji daɗin rayuwa in bai gyara ba muna cikin fitina allah ya sauƙaƙa kuma wajibi ne mai aiki yau da kullum mu tabbatar da mun gyara wurin inda muke rayuwa in ba haka cututtuka fitintinu rashin abinci ga sunan fitinu iri da yawa da yawa za mu shiga cikin wahala mai yawan gaske allah ya tsare saboda ka irin wannan taro da ake yi ba ƙaramin al'amari ba ne ba ga al'umma dubu uban tafiyar Chief Noble Akenge ya yi bayani cikin harshen Turanci kan dalilin da ya sa ya fara wannan tafiyar. ya ce ni na kafa kungiyar raya da itatuwa ta jami'ar fatakwal kusan shekaru arba'in da suka wuce na ɗalibi a jami'ar haka zalika a jami'ar maiduguri a shekara ta 1987 na kafa irin wannan kungiya abin takaici A Najeriya, an fara mai da hankali a kan al'amuran siyasa maimakon na yanayi wanda ya kamata a rika baiwa kulawa kulliyomin. Hakanan, idan aka ɗauko zance kamar da gaske, daga baya sai a yi watsin da shi. Na kafa ƙungiyoyin sa kai a ɓangaren yanayi domin na daɗa wayar da kan mutane akan wannan al'amari. Ita dai wannan taro muna yin ta a kowace shekara. domin wayar da kan al'umma ne. Kana muna ba da wannan lambar yabo domin ƙarfafawa masu sa kai a harkar yanayi gwiwa. They give politicians only awards. You are there planting trees and encouraging people, to plant flowers, bringing up young ones, mentoring them to recognize you. Umar Sale Anka na daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a wannan taron na bana. gaskiya wannan kalubale ne a gare mu idan duk inda aka ce an kira ka an ga cewar kana wani kokari akan wasu abu to wannan ba wai yana nufin kuma za ka je ka samu guri ka zauna ba ne ko kuma ka hau murna kana cewar kai ka samu daukaka wannan dai an nuna an gano cewar kana da ruwa da tsaki a cikin waɗanda suke son a ɗabbaka wannan bangare na misali muhalli da suka gane cewar na daga cikin cikin waɗanda mukan tallafa a ƙasa domin a samar da ci gaba a wannan abin nan. Kazalika ci Cika Turankawa yana daga cikin mahalarta taron waɗanda aka baiwa lambar yabo. Sarakunan da muke gani da zamani kasu da suna da mahimmancin da za su taka domin kaucewa zuwa hamada basarake shi ya fi kowa sanin dajin shi don ya ce kada sari daji yana da yan banga yana da sarkin daji yana da sarkin noma so idan yau aka waye gari wani ya sari can shi ko a cikin gidan shi ne ina gaya miki ba za a yi minti dai ba ba tare da ya samu bayani cewa wani ya sare ce ba ko kuma an dawo cewa an ga mota ice a dajin kanauri kaza ko kuma an ga bakin mutane suna jan suna sare to yana kira ga gwamnati cewa da zaman sarakuna galibi ba su da mm, aiki tsaye shi me zai hana wannan matsala da muke fuskanta a afirka a najeriya a arewa na gurgusu hamada me zai hana mu zo mu ɗauki sarakuna su zama asin mitigators na wayannan matsalolin da muke fama na gurgusu hamada sani na ganin da za mu yi wannan da yana tabbatar cewa daidai da matsalar da muke fuskanta da ita na security Allah ya da za mu kai yakata domin ya kamata a ja hankali al'umma cewa matsala ta gurusu hamada ita ce ke tare da matsala ta yiwuwa da fatara da talauci wanda yake kuma shi ko shi ke haifar da matsala ta insecurity. domin kowa ba zai so ya samu kashi cikin irin wannan hali da arewa take ciki. To mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako sai a tare mu a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Aisha Mu'azu da ke fatar alkai. a shigo da sharhin jaridu daga Kamaru. za mu a shayin da na wannan makon ne da jaridar du sahel kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta nuna mana cewar yanzu dai 'yan arewacin kasar ta kamaru suna cikin bakin ciki na ganin yadda yanzu zaka tsohon shugaban kasar ahmadu ayijo wanda ya kwato yancin kasar ta kamaru a shekarar 1960 daga tura mulkin malako ya zira ya kwashe shekaru 31 da rasuwa wanda har yanzu gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru bata bada umarni ganin cewa a dawo da gawarsa ƙasarsa ta aihuwa ba yanzu dai yana kwance ne a can birnin dakar da ke can ƙasar senegal sai kuma jaridan cameroon tribune an da ita kuma ta sake bankaɗo mana cewa dai a halin yanzu hukumar lafiya ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta gudanar da wani binciken kwakwaf kan al'umman ƙasar gabaki ɗaya an da ta ce rahoton da ke fitarwa na shekara-shekara ta samu tabbacin cewa mutane dubu talatin da bakwai ne da ɗari hudu da talatin da biyar yanzu haka a fadin kasa to game da cutar nan mai karya garkuwan jiki ta sida ko kuma kanjamau jaridar the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce kaso saba'in na mayakan bangaren yan awaren kasar yanzu dai suna zargan jam'iyyar nan ta sdf wanda ta fi karbuwa a wancan bangaren cewar tana da hannu a cikin irin matsalolin da yake faruwa musamman ma wajen yaya ta manufofin masu yaƙi da gwamnatin kasar ta kamaru domin ganin suna tuna musu sirrinsu. Za mu kammala shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Media TV an da ita kuma ta ce har yanzu dai dakarun tsaron kasar Kamaru suna ci gaba da killace jagorar 'yan adawa nan na kasar Morris Kanto wanda ya yi barazanar gudanar da zanga-zanga a faɗin kasar domin da gwamnatin kasar take yi cewa za a gudanar da zaben gundumomi a kasar jamhuriyar Kamaru ranar shida ga watan Disamban nan kuma suka ce ba sa bukatan a gudanar da wannan zaben a halin yanzu sai dai an sasanta rikicin bangaren yan aware haka zalika wannan zanga-zangar suna bukatar shugaba biya da ya saboda kan kujerarsa ta mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Yanzu kuma lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanaki goma sha shida da ke tsakanin ranar ƙasa da kasa ta kawar da cin zarafin mata a duniya da ake bukinsa ranar 25 ga watan Nuwamba da kuma ranar 'yancin bil'adama da ake yi a ranar 10 ga watan Disamba. an ware su ne domin gangami a faɗin duniya da kuma wayarwa a kan cin zarafin jinsi da kuma tattara mutane daga wurare domin sauya batun cin zarafin mata. Batun cin zarafin mata ya shiga kowace ƙasa da ma kowace al'umma. Mace ɗaya a cikin mata uku ta taɓa fuskantar cin zarafi a rayuwanta abin takaici wannan adadin ya karu a lokacin annobar covid-19 in ji mataimakin darakta mai riko a hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka ta usaid john basa ya ce kawayen usaid sun ga karuwan cin zarafin da ake yi wa mata da 'yan mata a lokacin da dokokin kulle suka kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma hana mutane damar sayen kayayyaki da abinci mai arha USAID ta daɗe da ta fahimci muhimmancin magance kowane nau'ukan cin zarafin mata da ke kawo cikas ga ci gabansu. USAID ta faɗaɗa abokan hulɗanta da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin mata da ma'aikatu masu zaman kansu da cibiyoyin gwamnati domin aiwatar da shirye-shirye kare wayar da jama'a da kare mummunan tasiri na cin zarafi da ake yi wa mata in ji mataimakin shugaban hukumar mai riko da ake kira basa Misali, karkashin dabarun Amurka akan mata, shirye-shiryen zaman lafiya da tsaro na aiki ne domin kare mata da 'yan mata daga cin zarafi da bautar da su da kuma cin mutuncinsu a cikin ayyukan ci gaban hukumar da kuma ayyukan jin kai. Tun cikin shekarar 2017 USAID ta ba mata kimanin dubu saba'in daman shiga shirye-shiryen zaman lafiya, kana aka ba su muhimman kulawa da taimakon sauya tunani, da taimakon shari'a da ma taimakon tattalin arziki da aka baiwa mata sama da miliyan shida da aka ci zarafinsu. Amma yaƙi ne da aka daɗe ana yi, saboda aƙidar cin mutuncin mata ana kallo tamkar ba komai bane a cikin wasu al'umma lamarin da ke tabbatar da gazawar al'ummomi da gwamnatoci wurin gane darajar 'yancin mata da 'yan mata dalili kenan da gangamin kwanaki goma sha shida na fafutukar yaƙi da ɗabi'ar cin zarafin mata suke da matukar muhimmanci wurin kawar da aƙidan cin mutuncin mata kwanakin suna haskawa akan wannan batu da kuma manufofi da ayyuka da suke yin sanadiyar da ake ci gaba da samun haka ya ce dukkaninmu na da rawar da zamu taka wurin kawo ƙarshen cin zarafin mata da takaita mummunan tasiri da yake yi ga ɗaiɗaikun matan da iyalai da ma al'umma baki ɗaya kana a mutunta haƙƙoƙin kowane mutum in ji mataimakin shugaban mai riko da ake kira basa a cikin kwanaki goma sha shida da ma kowace rana usaid ta yi tsayin daka tare da ƙawayenta wurin tsarewa da kare mutuncin mata da 'yan mata a faɗin duniya Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni shamsiya hamza ibrahim da na gabatar da shirin ke fatan mu zauna lafiya wassalamu alaikum